Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau Lahadi, biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya. za mu kawo muku shirin kallabi shirin da aka kirkire shi musamman domin mata a wannan makon shirin zai mai da hankali akan yadda mata suke ɗaukar matsalar tsufa da shan miyagun ƙwayoyi sannan zai haska fitila akan wata mata da ke sana'ar fura a nan amurka to kafin mu kai ga gabatar muku da shirin kallabi na yau yanzu sai a gyara zama domin jin halin da duniyar tamu ta wuni. Assalamu alaikum jama'a da labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ran gadi a Turkiyya domin tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a Isra'ila da Gaza a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wata kafar labaran ƙasar Turkiyya Hadbertik ta rawaito kalaman shugaban Turkiyya ta Ibrahim Erdogan a jiya Asabar yana mai cewa muna so mu ga zaman lafiya a yankin ta hanyar tabbatar da falasdino a matsayin ƙasa mai cin gashin kai wanda ya dace da shirin shekara 1967 da mallakar ƙasarta kana birnin kudus ta gabas ya kasance babban birninta a jiya asabar blinken ya gana da shugabannin larabawa a amman a kasar jordan sun matsa mishi lamba akan tsagaita wuta nan da nan yayin da sojojin isra'ila suka kai hari akan wani matsugunin majalisar ɗinkin duniya da makaranta harin da ya kashe fararen hula yayin wata ganawa da ta kwarorin aikinsa na kasashen jordan saudi arabia hadaddiyar daular larabawa misra da kuma katar a jiya asabar ministocin kasashen waje na masar da jordan sun yi kira ga tsagaita wuta cikin gaggawa batun da blinken ya ce ba shi da wani amfani sai dai ya ce yana ra'ayin dakatar da yakin domin ficewa da fararen hula daga gaza shi ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce tsakaita wuta zai yiwu amma sai an saki dukkan isra'ilawa da ake garkuwa da su dubban mutane a yankin arewa maso yammacin kasar nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya asabar a cikin tsananin sanyi bayan da girgizar kasa ta kashe akalla mutane 157 kana ta lalata gidaje masu tarin yawa galibin gidaje a ƙauyukan gundumar jajikot sun ruguje ko kuma wasu bangarorin su sun lalace daga wannan girgizar ƙasa da ta faru a daren ranar juma'a ba zato ba tsammani yayin da wasu gine-ginen zamani a cikin birnin suka lalace muna jira mu bisa gawarwakin 'yan ƙauyenmu amma yanzu haka muna ƙoƙarin kula da waɗanda suka jikata daga wannan girgiza in ji lal bahadur bika wani mazaunin ƙauyen curi yana nuni da wasu gawarwaki goma sha uku da aka musu sutura suna jiran biso. To gaida Baba yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna. Ai sauraro lafiya. ni ne hajiya sa'adatu mai huren 'yan aljanna daga birnin new york rayuwa american dai shi mu ce alhamdulillah don an zo dai ana na ana dabara ana rufa siri ana samun dai abinda da za a taimaka ma juna kallabin shirin a wannan makon 'yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta suna a nan Amurka da sana'a fura za mu ji kowace ce da kuma yadda ta fara wannan sana'a. Za mu kuma yi dubi kan yadda mata suke ɗaukar tsufa da kuma matsalar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu faro takon da nazarin yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu. Duk da yake ba mata kaɗai ke gudun tsufa din ba, har da maza. amma an fi ganin korafin ya fitowa a ta bangaren mata muna tare ne da safiya umar da maryam lawal waɗanda za mu tattauna da su akan matsayar mata a game da tsufa me yasa mata suke tsoron tsufa ne me ke firgita ku To a gaskiyan magana dai a matsayina ni na mace duk wanda ya kalle ni a ce min wai na tsufa mm. ni an kashe min morar dina ne. An kashe miki gwiwa ne? An kashe min gwiwa ne. Saboda ni duk wanda ya kalle ni ya ce min na tsufa, tsufa kamar an nuna min kenan ba komai zan iya yi a rayuwa ba zan iya kai stage wasu shekaru na kenan da suka sun kai da ba zan iya yin abubuwa da yawa ba wanda kuma ban wuce in yi ba kina ganin kamar tsufa na ƙasa ne a wurin ki? Na ƙasa ne gaskiya saboda idan aka ce min kin tsufa kin tsufa kamar ana kashe min wani abu ne a cikin zuciya na na farko ba zan iya fito da yarintata ba a zin kyau na a wani abu. To eh, eh, eh. wajen dressing wajen abubuwa da yawa. Yawa wajen kwalliyar da zan yi akwai kwalliyar da zaki za a iya ce miki jibi matan nan ta tsufa amma kuma jibi irin kayan da take sa ko irin dressing inda take yi ba ke ya kamata ki yi ba 'ya'yanki ne ya kamata ki yi irin wani eh. kamar yanzu idan mai kamar a age din mu a ce kin ko riga da skirt din ki kin mm. sa high heel kin ɗauko ki kin sa wani kawai zai kalle ki bare a matsayin mu na Hausawa mm. za a ce jibeta ta tsufa amma jibi wani ma a lokacin kin gane a wannan dressing in da kike da mm. irin age in da kike yi mm. wallahi a shekarun ki burge shi zaki ta yi ma kan ce na tsaye da ki a daidai lokacin kamar misali irin talatin da biyar zuwa arba'in lokacin cikar halittar mace yawa mm. to amma wani a lokacin zai ga cewa musamman malam bahaushe musamman malam bahaushe zai ce miki jibi matan nan da 'ya'yanta sun kai shekaru kaza kin gane amma jibi ta mai da kanta kama wata yarinya ko kuma ce da ke ma duniya yawa shine ma abu na farko da za su iya fuskantar ki da wannan magana a ce jibi da shekarunta da komai da 'ya'yanta sun yi aure amma jibi irin dressing inda take yi jibi irin shigar da take yi kin gane a malam bahaushe kawai idan kika kai wani shekaru so yake ya ganki kin zama kin ne karki fito da kyanki karki wata kwalliya da ya kamata a ce kin fito a matsayin kin yi ta don jin daɗin ki ma na rayuwarki yawwa kaja maryam me ke baki tsoro a tsufa ne gaba ɗaya me ke tsorata mace abin da yake tsorata mata da an ce miki tsohuwa to ana nufin mutuwa ta taho to an kusanci kabari an kusanci kabari an barbada miki gishiri kawai an gama ma kawai ana jira ki samu guri ki zauna kama lazimi lokaci ya tafi. Shi sa muke tsoron kima kenan. Kin ga shi tsufa hmm. yana da sunaye kala-kala. Haka. Da kika faɗa daga farko. Kika ce akwai tsohuwa, akwai gyatima, akwai dattijuwa. Hmm. To kowanne aka kira ki abin da zaki ji daban. Idan aka ce miki dattijuwa to hmm. an mutunta ki. Wato an yi kenan. Yawwa. tsufa mai kyau dattijuwar arziki ana miki wannan kallon amma da an ce jibe ta tsohuwa to tsohuwar banza sunan a yadda hausawa muke alakanta shi ba na kirki ba ne da an ce wannan tsoho ne ko tsohuwa ba a ce maka dattijo ko dattijuwa ba to gaskiya wata ma'ana ce mara daɗi yanzu misali kamar a ce a yanayin shiga na mace mm. kin gane suturarta mm. kamar yanzu a ce in kina zuwa aiki akwai shigar da zaki kin gane da an ga shigar ki an san shigar mutunci ce kin gane hmm. shigan mutunci ce da komai da komai amma wani a shigan nan da kika zai kawo miki cewa kai ai a age ki ba bai kamata ki wannan shigar. to ba shine da yake neman yara ka ce yara su baka style ba eh. ka haifi ƴaƴan mata suna ɗinki kai kuma kana yi ka ce ba ni style to wannan style ɗin ki ɗinka ta ɗinka ki fito to shi kenan kin zama abin sai an kwatanta ki da wannan tsoho kin zama yan duniya kin zama yan duniya kawai kawai a wannan shine to wannan magana na ke kika ya kawo daidai tambayar da nake so da ma muku na gaba shine tsaraba tsaraban da tsufa ke kawo a mata wa'insu abubuwan da kuke fara lura da su shine alamomi ne da za a gani a jiki a ce mutum ya fuska musamman saboda ita kake fara gani to wato ita mace dama nan ne gaba ne dama shine a ne mm. babban fuska akwai sauran yanayin jiki amma mm. dai fuskan nan eh. yanzu mayukan da ake yi na fuska da sabulan fuska ai sun fi su yawa saboda fuskar nan ita ce kal kal dole a ajiye ta kal kuma komun tsufa komun yarin takka kada ko eh. nan mayukan kana so ka boye tsufan nan oh. ba fa zai boye ba in dai lokacin shi yayi ai dai lokacin shi yayi zai fito ba zai boye ba wannan shi sa ake tsoro saboda wannan bayyanar ba ba ta da lokacin ya zo ba ta da magani yanzu kin ga in kika dauko yanayin tsufa misali wadda take kauye mm. rayuwar ƙauye tana da wuya don mun sani mm. sai ki ga wanda kake shekara ɗaya da shi a ƙauye jiki ya nuna tsufa sosai ya bayyana amma kuma ba tsufan ba ne. Kuruciyar na nan a zuciya. To saboda shekarun suna nan a na yarinta. Kuruciya ah. tana nan a zuciya amma jiki ya nuna su. Kuma ita mace yadda aka santa in tana da sa'a namiji suna tafiya tare ta haifi ɗaya biyu uku hudu jikinta zai nuna zai nuna ya wahala amma shifa. yana nan kalau to amma sada ita ma ba wai wahalar shekarun bane ne shekarunta suna nan a ƙanana zuciyarta tana nan a ƙarama sai ta yin abubuwan da mutane za su kira ta ta tsufa ne take yin harkar kuruciya mm. saboda haka yanayi yakan kawo tsufa da wuri kuma ba shekaru ne suka kai ba suna da tace min wallahi a wani likita a amerika mm. in dai kuɗi na magani sai ta je tsufa ko ta tankwara sai ya ɗaga ta ya mika ta riga ta fara shiri ke ta riga ta fara shiri ita ko ta dankwara in ta zufa sai ta je likitan nan in dai tana da kuɗi sai ya ɗaga ta ya bankare ta ya miƙar da ita akwai masu gyara tsufa ke saboda gudun mai da tsohuwa yarinya mai da tsohuwa yarinya yawa to irin wannan shine abin da ake gudu hmm. saboda bayyana su ba makawa ne sai sun bayyana hmm. wallahi ina tare da wata ta ajiye hannunta ta ce min wai wai sanyi ne yake sa fatata tana ta takurewa na kalli matan nan hmm. wallahi talla a haifa ta isa ta haife ni saboda tana gaya min sanda aka haife ni tana secondary school wajen ss1 eh. a kin gane to amma zuciyar ta iya ta ajiye min hannun ta ce min duba ki gani ni sai in ga fata ta tana takurewa sanyi ne ko me yasa yake takurewa amma na yi wa wata magana ta ce za ta bani wani mai zai gyara min eh. na ta kallon fuskar ta a raina na ce wato bata ma gane me yasa hannun yana nan kuruciyar tana nan bata ma gane me yasa hannun ta yake takura ba in gaya mata ko in yi shiru sai ba ta kina ne a kake janyo ko saboda kowa tsufan nan tsoron sa yake ji amma alamomi ne da muka gaya wa kanmu su mun san su ne dole za su zo kuma za su nuna mana kansu su kai ma ka san in ka kai gurin To masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Wata matsala da ke yaduwa kamar wutar daji a kasashen Afirka ita ce shan miyagun kwayoyi da ƙwararru ke cewa tana ƙara yawa tsakanin matan aure a arewacin Najeriya. Kamar yadda Hajiya Zainab Kutingi ta shaidawa shirin kallabi. a najeriya mun shiga wani hali hali na abin tausayi halin da ba a cewa komai hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a mu najeriya musamman a arewacin najeriya eh. mata an ɗauki shaye-shaye ya zama kayan ado to har ma idan ba yi su gani suke kama ai da sauran ki baki waye ba baki sa baki wallahi abin ya eh. kai wannan lokacin abun tausayi abun asha ana cewa ana abu ana ce matasa ne matasa ne yanzu matanmu a cikin gida za su aiki yara in kika ga yara ana safa da marwa a gida to ana siyo musu abu ana kawo ana kwaya kofolin benelin to za mu iya cewa frustration ne da halin da ake ciki a ƙasan za mu iya cewa to abin da gashi nan dai to kamar dai suna kokari da faɗakarwa da sauransu suna dan eh. kokari mm. you know eh. suna fahimtar mutane ana dan ragewa amma mm. gaskiya gaskiya kin ga kamar misalin baki analysis din mu kamar Kaduna eh. Kano Abuja To kamar yanzu kamar yanzu sana'a ne yanzu ni ina ga mafita a wannan al'amari hajiya. Mafita shine kawai a ingejin matanmu matanmu a tashi gadan gadan sana'a dinnan ba. fa. Sana'a mata a koma sana'a su koma sana'o'i su samu sana'o'in hannun su da za su A koma sana'o'i shine mafita wato so in suka samu sana'o'i kina jin ba za su yi haka ba which means cewa dalilin da wasu su ke yi don rashin sana'a ne ko kuma damuwa ne kawai kusan haka ne hajiya saboda aikin ga ma'aikacin gwamnati ai mm. masu yi based on analysis ba ma'aikata ba ne. Wato, so, so, have something that is keeping them so, ok so ma'aikata ba su sha mata ne da suke ganin kamar they want to feel among they want to su suna ga kamar wayewa ne haka din kamar wayewa suna ga kamar haka din wayewa ne kamar yadda da dai da eh. farko dai shan taba dai ya zama kamar irin na gayu din nan ha aka zo ana yin ta da dama yawa kamar gayu to wato yanzu to amma wannan mummunar hajiya suna da kungiyoyinsu na wayannan mata masu aikata wannan abubuwa din suna da kungiyoyinsu mukan zauna da su a tattauna eh. wataran kana su maka dariya kana musu bayani sai su yi dariya eh. su ce maka bara ka gane ba to amma kun taba tambayar su ku ji wasu don wanda watakila akwai waɗanda ba lalle rashin sana'a ba ne eh akwai su akwai waɗanda suke yi kamar a wajen su kamar jin daɗi ne nishaɗi ne su a gurin su a kuma daga nan sai ta zama musu tarko akwai su da yawa suna da wadata ma wasu su suna da wadata hajiya eh. wasu su akwai wadata su a wajen su wasu kuma kamar nishadi ne amma yawa yawan su eh. yawa yawan su kamar wata ne ta fita ta samu abin duniya ke kina gida kina zama aurenki mm. asirinki a rufe a'a wacce ba ke ne muke tare da ke nan yanzu kwanan nan har kin tafi har kin ji a ah, ke kika zauna kika biya wa zaman auren nan ai kaza da kaza da kaza shikenan yadda ake ake kwaftin da su yawanci kenan ake ingiza su shiga ciki a wacce mijinta ya saya mata kaza a ke kika ga dama kika zauna to a irin shaye-shaye a haka suna da kungiyoyin su da ya ga har suna abubuwan da bai dace ba wato kamar bin maza matan aure wato yanzu wannan yadda take yin illa ga 'yan matasa matan da suke mm. shiga din ba su gani ne ba ta musu haka ko su yaya ne su ba su samu wannan illolin su ga cewa nan da nan komai abin hannun su karewa yake yi akan shaye-shayen nan kuma wasu su hata bude musu kai da sauransu su kara sa asibiti da sauransu su ba ta samun su haka ko kuma sun gano yadda suke sha ne daban ne da yadda matasa ke yi. Akwai wacce kwanan na Abuja nata da ya bude mata nata kan ma ɗanta ta zo ta ce ita sai ta yanka shi da ta sha ta sha ta ce ɗanta sai ta yanka shi aka ɗauke ta aka kai ta hotel room aka je aka rufe ta amma hajiya abun mamaki ko ta an kwace abun mamaki yaya ta yi aka aka san cewa tana wannan gurin sun biyo ta da shi har hotel room su masu yan ƴan ƙungiyar nata ƴan group din nata sun nemi inda take sun je sun kai mata yanzu hajiya mutum yana eh. zama yana yunwa yana neman abin da zai ci bare samu tallafi ba amma in dai a shaye shaye kwaya zai samu tallafi zaki da an kai maka tallafi suna solidarity su a wajen su so abin da sai gwamnati ta tashi fa sosai ga dangadan a dawo mana da glory namu na irin su women center din nan da da ake da su eh. inda ake koyarwa mata sana'o'i eh. ana kuma yin robin mine eh. ana robin mine ana koyar sana'o'i mata su zama busy eh so da su samu abubuwan yi wato zaman gida kawai zaman aure din nan kawai gaba ɗaya na yadda da ake ba zai yi ba yanzu kawai sai da dan yin su fada ciki su fada ciki su fada ciki eh. kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta yi suna a nan amurka da sana'a fura waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga kallabin tamu. Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huren 'yan aljanna daga birnin New York. An haife ne a kasan Ghana. Na zo America na da kamar wurin shekara talatin kenan. A nan America? Insha Allahu. Eh. To me ya kawo ku Amerika da zuwan ku na farko kin zo aure ne ko makaranta ko kuma eh, me ya shigo da ku Amurka shekaru sama da talatin da suka wuce? Gaskiya aure ya kawo ne. Mai gidana ya kawo ne nan kamar dai wurin shekara ashirin da aka yi mana aure kamin dai mu zo eh, nan ga kasan. To masha Allah rayuwa American dai shi mu ci alhamdulillah don an zo dai ana na ana dabara ana rufa siri ana samun dai abinda za a taimaka ma juna. Da kika zo Amurka shekaru talatin da suka wuce tun da zuwanki ne kika fara wannan sana'a ko kuma ba mu tarihin wannan sana'a taki da ta yi fice aka san ki ko ina da fura aljannan nan gaskiya da na zo dai amerika um, ba huran na fara ba akwai aiki dai da nake yi daga baya ne ina cikin aikin to dama ni gida kamar abin da ya kama sana'an kunu kayan abinci abinci dai haka gida dama ina yi shi da na zo kuma ina aikin shi ina huran kaɗan-kaɗan to muna da waɗansu 'yan uwa nan da in yayi suke kira suna neman hura to akwai wani shago na baba guwanmu yayi yakin san mutanenmu mm. ana zuwa zama wurin to shi yasa in yayi she in yi waɗansu na so she in yin baye she aje da shi da yake yan uwa ne masu alheri su waɗannan masu shago na mm. baba mm. shi suka ce mina jasa da kina yi kina kawowa nan da yake mutane na da yawa nan za mu yi ta sayar miki shi na ce to ba damuwa da haka na fara cikin shagon baban nan kadan kadan shi mai shagon dan ƙasa afirka ne dan ghana ne mutumin gada ne. Mm-hmm. Ana ce mai zakari da shi da ɗan uwan shi sunan shi isu. To a kansu na fara kadan-kadan suna taimaka min za ni aiki shan yin kawo ajiye wurin. Kamin fito aiki sun sayar. Wanda ya saura shi mu doki mu sa cikin firij To kadan-kadan haka nan dai. To akwai shago kusa da su. shagon hulanawa ne kayan mm. nama ake sayarwa da kayan abincinmu na afirka mm. she masu shagon da yake wurinsu nake sun kayan milkin da nake dama hurin da shi mm. da nonon da nake damawa duka taushe mai samari guda ya ce mini ajiya wurin gada kike kike kawowa nan da kina bamu muna sayarwa nan an fi sai ma da wurin da kike kaiwa wurin baban na shi na ce mai to dalilin haka kenan shi na yi na ba wannan son to duk wanda ya sai karshe abin da ya bunkasar da kasuwancin huran mm. kin san dai shi ubangiji ba yadda zai yake inda arzikin ke yake haka ubangiji da taimakonsa da taimakon jama'a masu sai suna sha Suna kuma ke zuwa sosan africans suna ce musu a ah, ba ku da hura ce a ah, ai ba hura garin ya ce a ah, akwai hura to su waɗanda ke sin wurin suna sha su ke zuwa suna min tallasto she su kai nomba na wurin hmm. su bayi na nan wo masu toshe su kira ni da su she su ce sun ga wani ya zo musu tallan hura shi da suna so in yi ta yi na ba su suna ruwa. Mm. to kadan kadan inda batun hura ya bunkasa kenan to to a cikin wannan sana'a taki a ya wace kalubala kika fuskanta yanzu dai na san ba a waɗannan shagunan ba har a nan dc da ko ina ana oda wannan fura wace kalubala kika fuskanta a yayin wannan sana'a taki kwarai kuwa aikin san shi wanga kasa duk wani abin da za ka yi ba kaman gida ba ne za ka zo ka kafa rufa gaba daya in za ki kayan tuwon ki yi ba wani damuwa duk wani abin da za ki ci sayar yana da sauki gida ba gashe kin bi kan wadansu ka'idodi ba ban dai san yanzu gida ba gaskiya ne da furan ya fara shiga sau ana sai masu binciken lamarin abinci food inspectors she suka zo suka dauki namba na ina gida she suka kira suka ce ni ne wacce na ce eh ni ne hura aljanna don su sunan da suke kira na da shi kenan she na ce eh ni ne she suka cambaye ni to na nake hura gaskiya na samu damuwa kwarai domin sun zo sun stopuna. Hmm. Don suna gwada ya kamata ina da lansinsin da zan yi wannan abin. Sa'annan huran da kanshi, she na je da shi an je an yi bincike daga lab. Eh. Shi yasa shaida suka sayar da ni, shaida suka sayar da ni wai sai dai mu yi lansin sa'annan je da shi lab. a bincika kamin a sayar kin san mm. wanga gari ko me za ka yi she sun bincika su sasha abincin da za a ci saboda lafiyan jama'a she muka je na je na yi process game da license da na kare na kira su suka sa rana muka zo gani ga su suka duba yadda muke yi to nan ga in za a yi maka wannan in sun zo sun bincike ki suna sayawa ne suna duba yadda za ka yi in kin yi kuskure kin gande hura ba abincinsu ba ne amma mm. da yake aikinsu ne bincike saboda lafiyar mutane in suna binciken ki ciki da kin yi kuskure kaddan za su kuma sayar da ke mm. su ce kin koma su kin je kin yi lamuran da ya kamata su kuma sake zuwa su kuma bincika. Lalle akwai aiki. Kwarai ko. Ashe ba karamin ba shiga fara sana'a nan ba karamin aiki ba ne. ba karamin aiki bane kuma ba ni kadin ga bane kowane sana'a za ka shiga cikin kasan gande dai na abincin ne. Eh. Wanda na sani to she kin je kin yi wannan an yi miki wannan bincike da duk wadansu abubuwan da ya kamata. Hmm. to da Allah ya ce eh, shi mai rufa ma bawa asiri ne da suka zo kamin da na je na yi wannan duka muka te kuma she kana da wuri ba su yadda ka yi ta zama gida kana yi she kin kama wuri kin gyara wurin sun zo sun inspectin wurin sun gani ba wani dauda wurin to in kuma baka da wuri ne nan ga duk wanda kika ga yana yana abinci yana supply inda mai shi bai da wurin da yake yana yi hmm. akwai sun yi kitchen commercial kitchen sai ka je kai haya ko kuma sai ka je kai kawai kyauta a'a sai ki je ki haya dan gefen da kake za ka yi eh. <laughs> suna da lansinsin da ya kamata sai kin yi wannan lansinsin eh. kuma kin sai insurance mutane uku ko furi za su yi aiki karkashin ki duka shekin karbe musu insurance mm. ke za ki ta biyan wannan insurance saboda wani eh, aka samu wani eh, um, accident wani abu Allah kiyaye mm. wani jin ciwo ya zo cikin aiki kin san lamarin rayuwa eh. to ki za ki dauki nauyin me shi. abin da ya sauka kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shiri inda za mu haska fitila kan kalubalen da mata likitoci ke fuskanta a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna, Najeriya da Binta Yaro a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Alheri kewa dukan kalliba fata alheri. Yes, madalla a gaida grace alheri abdu hasu sauraro duka-duka baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai a tara da mu zuwa safiyarku idan allah ya mana nisan kwana domin sauraron wasu abokan aikinmu a cikin shirinmu na safi. yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatarwa sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni julie lagos gresham da wacce ta kula mana da na'ura zainab biya ni aisha mu'azu nake muku fatan asibahi ta gari.